cikin wannan على na al'aqidatul وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم أما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في أرسات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما شاء الله wannan yana tabbatar mana da imanin ganin Allah cewa mumine za su ga Allah ranar tashi alkiyama ru'uya haƙiƙa a yanan bi kuma a filin da ake hisabi ya ce ya shiga cikin bayanin da muka yi muka ambata na imani da Allah da littattafan Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah a yi imani cewa mumine za su gan ubangiji ranar tashin kiyama a yanan ido da ido bi absarihim na da idanuwansu ru'uya haƙiƙiya ke tabbatarwa kama ya rauna shamsa sahwan laisa dunaha sahabun kamar yadda suke ganin wato rana sahwan wato a fili kar babu wani girgije a gefenta ko a kusa da ita ba abin da ya rufe rana wannan yana nuna mana zuhuril bari li kulli ahadin Allah zai bayyana karara a ganshi ga wanda ya yarda su ganshi din wa kama ya raunar kamara lailatal badri kamar yadda a duniya suke ganin wata daren haske la yudamuna fi ru'yatihi irin hadisin tirmidhi da mukaranta amma yadda yazo na bukhari da muslim innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yatihi babu ne kwata-kwata ya subhanahu wa wahum fi arasatil qiyamah za su ga Allah madaukakin sarki suna ainihin wato a rasatil kiyama da Allah wani ya tashi ya zauna da littafinsa a gefen can duk yaran wanda ya cewa su irin kaciya su shiru eh ka zauna kana jin karatun a wurin sai a rinka tsawata musu suna ɗauka hankali a can mana za ka je baranda can za ka je eh to ko a rufe kofar a rage ba rufe kofar dama ina nufi da ka zauna a can farkon barandar duk wanda zai shigo sai ka ce a yi shiru a daina musu magana za su ga ubangiji a filin tashin alkiyama sannan kuma za su gan shi bayan sun shiga aljanna malamai suka ce ala ladzati ahlil jannati huwa an-nazaru ila wajhi Allahil karim mafi ɗaukakan ɗanɗanan jin daɗin 'yan aljanna shine ganin Allah aljannar kanta ba ta kai wato ganin Allah daɗi ba la a'zamu min al-lazzati bin su ilayhi subhanahu wata'ala sannan kuma babu wani abu mai daɗi da za su ji irin jin maganar Allah a nan ne za su ga Allah kafare kuma za su samu hijabi ba za su gan shi ba kuma za su ji daɗin ganin ubangijin kamar yadda malamai suke faɗa malamai sun ce ahalul bida'i ma wanda ba su cika sharaɗin imani ba za a rufe idanuwansu ba za su ga Allah ba tabaraka wa ta'ala kamar yadda a duniya aka rufe idanuwansu ba su iya ganin gaskiya ba suka yanki da ita su kuma su ma mu'mina in sun ga Allah fa ba a iya ganin sa daga baya zo ana tunanin ga yadda yake kuma in an gan shi an gama gani amma daga baya ka rinka tunanin ga farkon sa ga karshen sa wala yuhitu bihi ilma shine ma'anar la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir da anna al-idrak suna fada a larabci akhassu min ar-ru'ya al-idrak akhassu min ar-ru'ya shi yasa wasu yan bidan suka yi amfani da wannan la tudrikul absar sai suka nuna ai barama a ga Allah ba gaba daya suka fassara al-idrak da ar-ru'ya ko wanda ba haka bane ibnu taymiya Allah masa rahama yana nuna mana cewa lalle mu'minai masu imani a kiyama za su ga Allah sannan ganin Allah guda biyu ne akwai na hisabi akwai na me na aljanna na aljanna an'am an gane ko yawwa duk ganin kuma kar ku manta la na bihi ilman faslun wa min al-iman bil yawm al-akhir zai rada yi mana bayani akan imani da ranar tashi alkiyama abinda ake nufi da yawm al-akhir ba'd al-mauti rayuwa bayan mutuwa akwai barzaku akwai kiyama din sosai Allah ka ba mu tafiya a sa'a al-iman bi kulli ma akhbara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'd al-maut ku yi imani da dukkan abin da manzon Allah ya bada labari zai kasance bayan mutuwa wannan shine uh, rukuni na biyar daga cikin arkanul imani sitta wannan ya kunshi imani da duk abin da zai kasance bayan an mutu har ma rayuwar barzaku duk yana ciki gida uku ne damar darud duniya ودار البرزخ ودار ماذا القيامة waɗannan su ne gidaje guda uku yanzu dai mun ci daya muna nan muna cin daya, mun ci ɗaya muna nan muna cin ai muna nan muna cin kan dayan, muna gama ta kuma za mu shiga na biyu barzak daga nan kuma gada ce sai kiyama kuma zalika yawmun majmu'un lahun nasu وذلك يوم مشهود Allah ya ba mu dacewa ku yadda da duk abin da annabi ya ba da labari mimma yakunu ba'da al-maut fa yu'minuna bi bi fitnatil qabr mu'minai na kwarai suna yin imani da fitinar kabari al-fitna ana nufin al-imtihanu da al-ikhtibar wa bi adhabil qabri wa ni'imihi suna kuma yin imani da azabar kabari da ni'imar kabari hadisai sun zo masu tarin yawa da suke tabbatar da azabar kabari mutawatirai kuma da ni'ima ma ta kabari mutawatirai ahlul ta'a ya bini bi ni'matil qabr wa ahlu shaqawati yu'azzabuna bi azabil qabr ko dai mutum ya samu hufra min hufarin niran ko rauda min riyadil janna azaban nan kuma ana yin ta ne ga ruhin mutum da gangan jikinsa ba kamar yadda wasu 'yan bida suka ce wai ga ruhin mutum za a yi babagan da gangan jiki in ba ka bato me fa'idar faɗin za a yi azaba ha kuma ni'imar ma ana samun ta ne ga ruhi da gangan jiki ga baki daya wa fitna alfitna fa inna nasa yuftanuna fi quburihim ibn Jami'a ce akida ahlu sunna abinda ake nufi da fitina mutane za a fitine su a cikin kaburukan su yuftanuna bi ma'ana yukhtabarun yuftanuna yukhtabarun alfitnatu al-ikhtibaru fi quburihim a cikin kaburukan su akan ayyukan su na duniya tambaya ikhtibar tambaya a kabari akan aikin duniya duk da Allah ya san duk abin da mutum ya yi zuwa da aka aka sake ana tambayin shi ya aka yi aka kaza ba yana nufin cewa wato Allah bai san me ya faru bane ba za a turo masa la'iku guda biyu manya-manya masu ban tsoro masu girman sauti masu firgitarwa masu tada hankali su ne munkar da nakir zai gansu da wani manzari mara kyau فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك ومن نبيك تنبيهين ga sunan man rabbuk wa ubangijinka wa ma dinuka addininka wa ma ne wannan za ta yi aiki yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha' Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da zance tabbatacce a rayuwar duniya da kuma lahira ya sa su faɗi daidai fa ya mumin rabbi Allahu wal islamu dini wa Muhammadin sallallahu nabihi mumini zai ce ubangiji shine Allah na musulunci shine addini na Muhammadu kuma shine annabi na wannan shine abinda mumini zai faɗa Allah samu cikin su wa amma al murtab amma wanda yake da shakka fa shine al murtab al murtab mai shakka alladhi asha ala zayghi wa dalal wanda ya rayu akan kaucewa da bata da al-mail barin hanya ta kware to zai ga falahu zaigu wal mailu inda al-fitnati zai ga kaucewa zai ga daukewa daga kan hanya ta kware lokacin da za a yi masa tambayoyi amma wanda suke kan hanya ta kwarai to za su ga alheri insha Allah wanda yake murtab wanda yake rayuwa ta akasi wato a duniya ko kuma ka ce wanda yake shakkan bai yadda da azabar kabari ba bai yadda ma Allah zai tashi mutane ya yi musu tambaya a kabari ba amma a wani hadisin an fassara fasikai da kafirai ويقول هاهن هاهن لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته kalmar hahin kamar ihu ne kalma ce da ake faɗanta in ba a san abu ba ana hayaniya haka ni ban sani ba na ji dai mutane suna faɗa ni ma na suna faɗan wani abu ni ma sai na faɗa ma'ana na addininsa na yan ta zai zai ne inda dai ya ga an tafi wa mai launa ma'a kulle rih duk inda aka tafi can yake tafiya ba yana yin ya ci kadan ba kawai mutane suna yin sallah sai zo yana yi duk abin da ya ga ana yi kawai sai ba wai dan yana da kudiri ya yadda da wannan abun ba addinin mutanen garin sa yake yi da ba dan ya same su suna yi ba wallahi da bai yi ba laisa ma'ahu imanun bai da imani da ya hada shi da wannan abu ba wai dan imani dan ya gana yi yana yi wannan shine sharrin kawai gari dan mutane suna yayin wani abu kai gane da kyau ko karatu da ake zuwa ana yi kaje dan Allah kuma dan kana tsammanin zaka samu kubuta a wajen Allah ne ba wai dan ana yi dan abokinka yana zuwa kai ma bari kai ba da abokinka ya daina zuwa ka daina zuwa ai asara wallahi bi mirzabatin min hadidin. ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصاعق النبي عليه الصلاة والسلام يتفدا za a duki wannan mutumin duka bi mirzaba mirzaba mitraka mitraka guduma bi mirzabatin bi azimatin guduma katuwa za a dabke shi da ita a doke shi ta karfe kuma guduman karfe a cikin kabari a rama kalla subhanallah guduman karfe mirza ba a hannun mala'ika kuma ba karama ba katuwa da mutum zai ji wannan duka karansa zai yi kara fa yasihu man alladhi yasihu al madrub huwa alladhi yasihu wanda aka da kan shine zai kara zai wata kara ya sama wa kullu shay'in komai sai ya ji cikin khalqullah duk duniya komai yana jin wannan karan illal insan a wata riwaya sai mutum da aljan duka anan sai al insan walau sami al insanu la sa'iq da dan adam zai ji la sa'iq la sa'iqa ay la la saqata maghshiyan alayhi da ya fadi yana sumamme ya mutu maghshiyan sumamme aw mayitan ko matacce saboda tsabar tsorita akan wannan ƙara in an daki dan uwanka bala'in ihun da zai da ƙaran da zai yi da za ka ji da sai ka mutu to shine malamai suke cewa ashe ana kuka a kabarurrukan nan Allah ne ya cire sinadarin jin kukan mu ba ma ji to da mun ji mu ma da mutuwa za a yi ta yi a wata riwaya ta zo riwayar muslim manzo Allah yana cewa laula an tadafa'u la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabr labanan za ku ta dafanu labanan za ku ta mutuwa ana binne ku ba ta dafanu da sai na roƙi Allah in ce ya Allah ka jiyar da su azabar da ake wa mutane a kabari Allah ka dan jiyar da su to amma in an jiyar da ku duk mutuwa za ku ta yi firgici zai ta sa ku ta mutuwa mutum ya zo ya je ya binne dan uwansa a kabari da ana jin wannan mutum ya zo ya binne dan uwansa a kabari ya koma yana saban Allah wani yaro ba babansa aka je aka binne an je an binne babansa an dawo a wurin makokin ana zama makoki yana rike da waya wayan da uban sai sai masa yana tugo da ita yana cacin yana da hariya yana kallon hotunan mata ubansa aka kai yanzu da zaman da zai na makoki na bata lokaci shi a wajensa bari ya bude waya wai ta dauke masa kewaya yana kallo yana dariya wani a kusa da shi ya ce kai kuwa za a kai haka ce gafara Allah kai man uban kai mutu haka za ka yi saboda me uban ya gina shi akan gata ai gani ake burgewa ne ku bawa yaran ku wayoyi ku ba su duniya ba ku ba su lahira ba ba ku tura su makaranta inda ake wa'azi ba ku kulla alaka su da malaman addini ba ɗanka bai san kowane malami na sunna ba ba kwa cewa su je saurari karatu ba kwa kai su ilimi ba kwa daukan su kai su masallatan juma'an da kuke so a yi wa'azi a seta musu kwakwalwa ba kwa yi ku damuwarku su shiga jami'a su ci post-UME su ci digiri su yi kaza a kai su computer course su yi duk su iya dana ya iya kaza iya kaza amma baka gyara masa sa ba saboda haka idan ka mutu zaka ga tasku wallahi da tashi hankali yanzu wannan dan shine zai je kabarin kai maka addu'a zai ma ba kuma kana ganin burgewa ne ka bashi kuɗi ya je ya sayi waya mai tsada ko ka siyo masa waya mai tsada waya mai tsada yanzu wani mutum fa ana ban labari babban mutum ne malam mai mutunci wallahi tallahi akram kallahu yaro ne dan firamare firamare wallahi sai masa wayan na an ce ta kai dubu ɗari da hamsin an yi magana ce a abin a bashi mana me a ce ba zai iya abin nan ba ce alaji ka sai mai yan nokiya mana dubu uku da ce dubu uku dubu ɗari da hamsin ya gina masa wannan bangaren duniyar na je can wajen ran eh, canja tayan motoci na mota na eh, sai na ce a bani masu dan sauki <laughs> <laughs> mutum ya yi dariya ya dariya ce malam kenan ce gaskiya ba iya sayan sabuwa ba ba ni irin mai dan dama dama dai mai kyau sai ce to an zo a daidai ga wani yaro nan shagobabbe haka kawai uban sai sai masa mota sabuwa da sababbin tayoyi da komai kawai yaron sai ce shi baya son taya irin wannan ta wannan kamfanin kawai a cire ta a sa masa sababbi masu tsada kuma su ma masu kyau ne masu tsada yace baya ba shi ba shi baya hawa mota mai wannan mota da taya da kamfani kaza na ce suna da illa ce wallahi ba sai ko ya ce rububin su ake nema ma ake tsada ne da su ce uban da kansa ya zo ya ce ka cire masa mana ya ce ai wannan yaron duk abin da yake ce yana so a duniya wallahi sai na masa bai ce saboda biyayyarsa ko saboda kaza ba kawai kawai in dai ya ce yana so kawai duk abin da yake so wallahi zai masa yace yake gaya mai ce in motar ma ya ce baya so yanzu a kawo ta sai a canja a kawo mai ai masa abin da yake so me a ciki ya kwance ta bayan ni kuma na je na ɗebe su arha <laughs> wallahi tallahi Allah ya taimake yanzu su nake ta murzawa ne ma da na je na ce sabuwa zan siya kan gada sun yanka ni da man zuwa na ce a bani mai saukin sha'ani eh inda da mu da wanda zai ce mana mu je mu zaɓi wanda muke so kaga sai muka jira Allah ya taimake ni ya ma koshi nan gurin ni ma na tafi can kuma haka kawai wallahi ba da niyya haka kawai ranar Allah ya taimake ni ba da niyya wallahi da safo ban tashi da niyyar abu ba kawai nace kai bari dai ba na ma makar ma zan tafi karatu ma lokacin tafiya karatu nace kai bari dai yanzu in je in ci lokaci ashe rabo ne ya kira ni kaji kwance tsofaffin mai na na sai da su dubu biyar na cika ta na abin nan ba shi kenan ba duniya kenan yi duniya abin tausayi a ce ka zo ka faɗi ka mutu an ka kalla ɗanka ya ɗauki waya yana kallon hoton mata yana jin kiɗa wai an kewa wai zai ɗauke masa kewa kuma akram kallahu yana kwancan nan ana kai masa wannan kamashin abin da dan yake wallahi sai an kai ma sai sun maka shegen duka akan wannan abin da yaron yake wallahi ai kai ne sababin zuwansa duniya shi yasa ma gwanda kai iya karfin ka ka yake shi in bai yi ba Allah ya sani kai ka amma ka zuba mai ido yayan zamanin na zuba musu ido wai gata ba mutum ya zo yana karya shi ko iyansa ba haka suka yi mai ba wataƙila wallahi tallahi noma ya ta yi da roron gyaɗa Allah ya taimake shi yayi dan garo yayi wahala yayi faci yayi duk tsayar da zai gaba ya gama wahala shi yanzu zai zo wai dan zamani ne wai ba ga sunan ba sune irin yayan da za zo bini bini da anya ba su dauki wuka ya caka wani saboda ya san uban sai yana da kuɗi surutu ne kawai za ba sa zuwa masallaci ba su karatu ba su kiyamul laili ba su azumin nafila ba su komai la alaqata lahum bid-din yau sai iska wai gari musulmi ne sai ka mutu za ka ga tashi hankali wallahi tallahi ɗa yana ceto in ka gina shi akan kirki zai cece ka kamar yadda kuma idan ka bashi ya lalace zai zama sababin kai ka ji jahannama ai da wasu yayan ma ina gaya maka wallahi wanda baka same su ba wanda ka zauna a kimi shi yasa Allah ya ga dama wasu ya hana su haihuwar dan ya duba ya sani in ya ba su haihuwar la Allah waɗannan haihuwar su ne sababin shigar su wuta ƙwarai kuwa Allah ya kiyaye mu To annabi ya ce da za a bude lasa'imi a hal insanu lawar sami a hal insanu da sa'iq yanzu kun gane da sa'iq ko eh, lamata la saqata makshiyan aw mayyitan thumma ba'da hadhihi alfitna imma na'imun wa imma azab annabi ya ce bayan wannan tambayoyi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yani ba'da bayan tambayoyin waɗannan mala'iku masu fitina masu tambayoyi waɗanda suke akan almanzarul fazi'a abin kallo mara daɗi ga tsawa da suke wa mutum suna tambayan ka suna matsawa to bayan an gama tambayoyin kuma daman gida biyu ne rayuwa biyu ce a wannan gidan kabarin in ma na'im ko dai rayuwa ta ni'ima a cikin barzakh wa in ma azab ko kuma azaba wal iyazu billah albarzak ɗin shine wato abin da yake ya raba tsakanin can da shan shine asalin barzak a larabci wa min wara'ihim wa min barzakhun eh wai ina jin ko barzakhan ne ko barzakhun barzakhun ne ko wa bainahuma barzakhun ne duka to abin da ake nufi da barzakh a larabci asali ina so gane asalin kalmar wato abin da ya raba tsakanin can da can shine barzak ko abin da ya raba tsakanin can da can yanzu wannan fila din ko ga wata ga wata abin da ya shiga tsakanin wannan da wannan ba su haɗe ba shine wannan wannan fila ko to a larabci sunanta barzak to me yasa aka ce da rayuwar barzakun nan barzak saboda ita ce wato wani masauki ne tsakanin rayuwar duniya da me to a wannan gadar a wannan yar hanyar ita ma Allah ya sanya wani azaba da ni'ima a ciki kafin ka karisa in ka taho daga nan ka bar duniya ba direct zaka zo lahiran ba sai ka dan tsaya anan ka ɗebi shekaru watakila ɗari uku watakila dubu ashirin watakila dubu ɗari yau Allah ya san shekarun duniya nawa ne yanzu akwai wanda ya sani shekarun duniya nawa ne shekaru nawa <laughs> wai an ce wai biliyan shekara biliyan shida eh miliyan ko biliyan biliyan shida wai an ce ko <laughs> to akwai wani ne research da aka yi wata bishiya ne wata bishiya ne ina jin ko a Palestine ne ko ina ne aka zo ana research ana binciko a gane shekarunta wai a wannan wani research wani findings din ne da aka baka na'urar da za ta iya aunawa ta gane shekarun ta reading ta ta reading ta ta reading ta ta reading ta reading sai da ta kai wajen kusan biliyan 600 ninkin wannan biliyan 600 ita ma nan din ba wai ya kare ba ne iya capacity ta ita na'urar ta iya abin da ta zai iya bata to wai shine aka dauka aka ce wannan bishiyar ana ganin shekarun ta ya kai wannan kuma abin mamaki tana nan amma sai ta tsuro in ta gama shekarun sai ta mutu sai wani ya da tsurowa a gefen sai ta amma tushen asalin yana nan to ba wanda ya san farkon duniya a kalla to ina so ka gane wani abu akwai wanda tun da aka yi duniyan nan ya mutu yana nan yana zaman jiran kiyama ta tashi su fa sauri suke a tashi kiyamar mu kuma nan muna ganin kar ta tashi ba kyau idan baka gane ba kana kallahu wannan zaman yanzu da muke yi idan mutum ya tafi ya je aka kwantar da shi a wannan ramin kabarin Allahu a'lamu da iya adadin shekarun da zai kafin Allah ta da kiyama ka tuna yadda ake cin buri ana tunanin nan da shekara ɗari za a yi mai kaza nan shekara kaza za a yi kaza to mutane suna ta mutuwa suna kwantarwa muna binnewa ka tuno baban ka yau shekarar sa a cikin ƙasa ka tuno mahaife ka shekarar ta nawa tuno waye kaza shekarar nawa tuno kaza shekarar nawa ji su annabawa din nan duk da aka ba da labari adawa dawa wane ne wane ne duk sun mutu suna kwance wai duk suna can suna jiran mu ne mu gama cin duniyan nan sannan mu je a tare kiyama barzakh ne gaba daya ita kuma kiyama ne khulud ne bila mot to duniyar idan an lissafa duk da haka aka kan kallahu inda ya fi wallahu alam ba zan iya cewa ba tunda wani ilimi ne wato kamar misalin a ce wai tsakanin gidajen nan guda biyu ina aka fi dadewa na farko dai babu matsala mun san lahira za a fi dadewa to za a fi dadewa babu iyaka ma ba iyaka dama obstacle din guda daya mutuwa to za a yanka ta duk wanda ya je kiyama babu ma ba ma maganin mutuwa ba har abada ne ba wani lokacin in ka rufe ido suka ce to kai rayuwar ma za ta yi daɗi ba mutuwar gwanda ma anan nan duniya yan wani abu ya zafi suka ce eh, zai kare ai akwai mutuwa to can in ka je ba mutuwa to tashin hankalin ta malam tsautsayi ya sa ka fada wuta wutar kuma ka shiga cikin yan kalidi na fiha to ka bala'i ya kare maka kai ana abubuwan ba su da daɗi kwarai da gaske to mai imani akwai wannan abu abun tausayi wanda bai ma yadda da wannan labarin ba gaba daya amma kuma bai isa ya hana kansa mutuwa ba ai eh? ai gwanda ma in baka yadda ba kana da wani karfin da zaka ce in an isa zuwa dauke ni ka hana kanka mutuwa amma ka ki ka yadda kuma amma akwai wata matsala a gaban ka ta mutuwa baka isa ka hana kanka ka mutu ba da wanda zaka gani gaba ɗaya duniyar ma bai ma fahimci meye matsayin meye dalilin sun zuwan sa duniyar ba ma gaba ɗaya kawai la alaihi illa an ya'kula wa yashriba wa yarkaba wa yalbasa wa yankaha wa yaf'ala wa yaf'ala wa yaf'al faqat kawai wani yana ba labari wai wani wai dan china ne ko dan ina ne wai ya je sai ya wai sai ga yana yin sallah sai ce wai me wannan sai ce addini sai ce me addini me addini ce ya ake yin addini gaba ɗaya shi bai ma san addini la kafircin la kiristancin wala wane ne bai ma san shi ba gaba ɗaya shi dan china ne kawai shi abin da ya sani ya girma ya nemi kuɗi ya je tara kuɗi ya yi kuɗi ya yi gida gida ya yi kaza ya kaza ya tsufa ya mutu kawai in an mutu me ma zai faru shi ba wani abin da zai faru kawai ka kare ne ne wani wani wani kirista wani fasto yake gaya wa wani yaro yana masa waje yace ka bari ka mutu da wuri eh ce kada ka bari ka mutu da wuri Ya ce duk wanda ya bari ya mutu ya cuci kansa ka na lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai ma hukata an ga ma Allah ya sauke to haka za a yi ta yi malam ila an ta koma alkiyamatul kubra har zuwa ranar da babbar kiyama za ta tashi kiyama din wanzu Allah yana cewa a cikin hadisi haka malamai suna faɗa man mata faqad ya mutu duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi masa hadin alqiyamatu sughra mutuwa amma akwai alqiyamatu kubra babbar ta hisabi fa tu'adu arwahu ila al-ajsad lokacin da za a dawo da rayuka zuwa gangan jiki al-arwahu jam'u ruh wal ajsadu jam'u jasad za a dawo da rayukan nan da muka karanta da ku za a ɗauke su za a dawo da su gangan jiki wata ƙumul kiyamatu lati akbar Allahu biha fi kitabihi ibnu taymiya ce kiyaman nan da Allah ya bada labari a cikin sa za ta tashi wa ala rasulihi da kuma harshen manzansa wa ajma alaiha almuslimun kuma kiyamar da musulmai suka yi ijma'i cewa akwai ta al kubra fa yaqumu an-nasu min quburihim li rabbil alamin a lokacin ne mutane za su tashi daga cikin kaburukan su ga ubangiji tabaraka wa ta'ala shine inda Allah ce yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin za su tashi hufatan wa uratan ghurlan hufatan ba su da takalma ba takalmi shine hufa in an ce hafi wani hafi yani yamshi biduni ni'al ba wanda za ka ganshi da takalmi a lokacin za a yi taku ora ora babu sutura daga uriyanan ne daga al'urri al'urri tsiraici ba riga ba wando Shi ne aisha ta ce ya rasulullahi haka za a zo a tsaya kowa yana ganin kowa sai annabi ya ce ke aisha ai a wannan rana ai a wannan lokacin ai ba ma saboda tashin hankalin kiyama ba wanda ya isa ma ya tuno wai cewa wani kaza bari ga al'auran wani ba wai magana wai mace da namiji wai tab ko tashin hankalin mutum ya gani gobara ko bala'i ya gani a gidansa in ya sura da gudu ya fita ba riga ba wando bai ma san bai da kaya ba sai an dauko an daura masa tab gurlan ba kaciya rashin kaciya shine gur da loba kenan shine fassara kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa adan alaina inna kunna fa'ilina wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarisuha ibadiy salimun inna fi hadha la liqaumin abidin wa tadlu minhum ash-shams yace rana za ta matso musu za a matso da rana ta kusance su shine daga dununi wannan ranar da take da nisa za a sauko da ita ƙasa wa jamhumul araku gumi zai yi wa mutane linzami yaljam daga lijam ne lijam ba ce linzami ranar nan za ta matso iya gwargwadon mil ɗaya ka gauna ka daga nan zuwa garin ku mil nawa ne to mil ɗaya tafiyar mil ɗaya a ƙasa to iya daidai nan za a ajiye ranar zafinta zai karu ranar nan za ta ratsa mutane ta ta fasa jikinsu to amma akwai wanda za su samu inuwa akwai masu samun inuwa duk da wannan rana ta zo mil ɗaya ka san waye masu yin sadaka wanzu Allah yake cewa fa yakunul insanu fi zilli sadaqatihi iya yawan sadakar da kai a duniya lokacin da ake cikin wannan zafin ranar to za ka kasance sadakar da ka bayar a duniya ita ce za ta rinka maka inuwa mutane suna konewa da rana kai kuma shi ka kone kudin ka ka bayar dan Allah to shine zai maka amfani a wannan lokacin ka ji amfanin sadaka mai wahalar yi musamman ɗaliban ilimi ba sa ba da sadaka musamman gaskiya ne baya ji a matsayin san ɗalibin ilimi baya ji a kansa wai ya ba da sadaka shi dai tunda fakiri ne ai dalibi ne yana ganin kai ta rayuwa kana dalibta dalibta baka aikin Allah ka mutu Allah ba ruwansa da wani dalibi mai kuɗi waye waye da sauransu kawai waye ba da sadaka annabi ma ya ce sadaka da tafi dala juhdul muqil wanda ba yi da shi din ya daure ibayar ka dauka ka ba wani mabukaci ka sai wa abokinka littafi bai ya siya ba kana da hula guda biyu ka dauka ka ba wani kana da riga guda uku ka dauka ka ba wani wani ya kasa biyan kuɗin makaranta ka agaza masa ka biya masa amma kana zaune kai kana ta da kwalli wai kai kana ga ku ne masu wa'azi masu cewa a yi kai ba mata bane ba da kai ba mallanta a ce kana dan abinci kana ba almajiri a gidanka ba ka yi wannan musiba ne take damun dullabul ilm ba sa yin sadaka galiban saboda ba sa jin a ransu cewa akwai nauyin sadaka Allah ya dora musu ba da sadaka an ce maka fakiri ba ba da sadaka cewa haka kai karfin imani a rashin haka din idan ka samu naira goma to wani bai da naira goma a naira goma yabci naira biyar ko naira uku ka bayar wannan yake nuna idan ka samu miliyan ɗari za ka iya bada miliyan uku kama ba ka yi sai zargin wasu ai suna da shi ba sa bayar kai iya ɗan wanda kake da shi kana bayarwa kai kuma ko me ka bayar akwai mai karba ko me duk abin da ka bara akwai mai karba to mutum zai kasance akan inuwar sadaka ranar tashin alkiyama wa yaljamhum al gumi zai wa mutane linzami wani gumi annabi ya faɗa hadisi iya gwiwa wani iya idan sawu wani iya kugu wani kafada wani gumi ya shanye malam gumi ka ta shan gumin mutane a uzubillah gumi yanda ka san ana linkaya a cikin ruwa ba an shiga ruwa iya zurfi iya yadda yake tsaya mutum ba to wallahi a kiyama haka abin zai kasance watun sabul mawazin wanda Allah ya ce za a kafa sikelai wa nada'u al mawazin al qista li yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqal habatin min khardalin atayna biha sai ce wa kafa bina hasibin mawazin mizanai sikelai zo a riwaya malam. aka ce za ka ga mala'iku ne za su rinka dakon sikelai suna ta kafawa su dora a can su dora a can su dora a can su dora a can su dora a mizani iya ganin ka lokacin kuma Allah zai ce kowa ya je a auna shi kamar yadda ka san ana tafiya a airport ba gana gani a duniya ba duk wanda ya zo sai ya bi layi a nan duniya ma ko ba kamar ba ana zo ana auna kaya ba ai kaya da ana yi ko duk yawan ku kun kai mutum dubu ɗari nawa in za ku je ta wannan wurin sai an auna ko? to haka a kiyama wallahi sai an auna ku wasu suka ce za a auna kaya ne lada zunubi za a zo da shi Allah zai kawo su a wata sura a auna wasu kuma suka ce a'a mutanen za a auna kawai kai din ne za a fitar da ladan da zunubin ka a jikinka idan an dora ka in kana da lada da yawa to za sikelin sama yake sikelin kiyama sama yake yi kun gane wanda ya dace sai sikelin sa sama wanda kuma ya samu matsala sai ya kar na duniya sikelin mai nauyi shine a ƙasa wanda ya daga mai matsala ne to na kiyama akasi ne to shine sai a zo a dora shine a hadisi manzo Allah yake cewa za a zo da mutum kato kaga mutum kato iya ganin ka kaya guda amma idan aka dora shi a sikelin nan la yadau inda Allah janaha ba'uda idan aka dora shi la yazinu sikelin da zai wallahi da fiffiken sauro ya fi shi nauyi sai ka gan shi kato amma shan fera saboda gaba ɗaya an rayu malam a duniya duniya aka ci kawai ba a tanar lahira ba ga shi ana ganin kato ne ana tsammanin kato ne wannan ya more zai yi kaya ko ana ɗora shi gaba komai a cikinsa empty ne iska ce kurum subhanallah fatuzanu fiha amalul ibad to kaga anan ya ɗauki layin ayyukan bayan za a auna alhasanatu was-sayyi'at akramaka Allah kyawawan ayyukan da munanan su za a auna faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun a cikin wannan wannan karshe wannan sura ne kuwa ita ne ko tayyib manzo Allah Allah yake cewa duk wanda mizanin sa yayi nauyi wallahi walau bi habba wahida ko da da kwaya daya ya zama yayi nauyi kyawawan ayyukan ka suka rinjaye munanan ayyuka fa ulaika humul muflihun to waɗannan su ne almuflihun kun san almuflihun alfaizun eh masu rabauta wanda suka dace kenan wa man khaffat mawazinu wanda mizaninsa sikelinsa ya yi rashin nauyi haffa ya zama shamfera ba nauyi subhanallah a cikin almuwahidin cikin masu tauhidin kenan to wannan kam suna ƙarƙashin mashiyar ubangijin Allah tabaraka ta'ala in Allah ga dama mai mu'amala ya rahamshe shi in Allah ga dama mai azaba fa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka yi hasara wa kawukansu da rayukansu fi jahannama khalidun kuma su ne masu kaddara madawama a cikin jahannama wato in an ce khalidun ana nufin wato mu'abbadun khaliduna mu'abbadun to amma wannan musulmi akar makalla musulmi baya dawama a cikin jahannama nan ana nufin kafirai ne wa sharu dawawin za a yada littattafai dawawin takaddu aurak da aka rubuta lada da alhaki duk za a yada ce kowa ya karbi littafinsa dan dama a rubuta ko yace bal wa rusuluna ladaihim yaktubun kamar yadda ya faɗa a can ko dawawin ne shine sahaiful a'mal takaddun ayyuka fa akhidun kitabahu bi yamini akwai mai karban littafin sa na rubutu da dama wa akhidun kitabahu bi shimali akwai mai karban littafin sa da hagun dinsa aw min wara'i zahrihi ko kuma wanda zai karba ta, ta bayansa kamar yadda Allah ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura ka كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نقف هنا ان شاء الله gobe ma karisa abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu da kuskure Allah ya fi mana akwai dan uwa tashi ka daya akwai dan uwa Muhammad Didat zai yi aure gashi nan insha Allah ta'ala ni ma wallahi haka naga takarda ya mugun ban mamaki dan ni ban taba tsammanta mai aure ma yanzu ba ranar asabar 30 ga watan Januwari karfe 11 na safe a masallacin Juma'a na Ja'in wannan masallacin juma na nan ja'in titin nan wancan babban titin da ya kai ka dorayi da waye sha daya da Allah ya kokari a halatta kuma a yi mai addu'a muna nan muna jiran walima kuma ko zai yi ko bai zai ba Allahu alam eh gashi nan sai a tuna mun insha Allah kowa ya je ba a dauke mai nauyi ba assalamu alaikum warahmatullahi